Jami'in watsa labarai na ofishin jakadancin Amurka a Najeriya Russell Brooks ya ce a shirye yake ya haɗa gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka domin a wayar da kan matafiya a game da dokokin shiga Amurka da a yanzu haka yake shan suka a ƙasashen duniya daban-daban da ma kanta ƙasar Amurka ɗin. Russell Brooks ya yi wa'annan kalaman ne a lokacin da ya kawo ziyara ofishin muryar Amurka da ke Abuja. Based on what I have read, it appears that there's some misunderstandings as to uh, what a visa implies. Uh, a visa does not provide anyone with automatic entry into the United States. Entry is authorized by immigration officials at the ports of entry. Russell Brooks ya ce, na karanta dokokin shige da fice na Amurka, kuma na fahimta shine samun visa kawai ba zai zama izinin shiga kowace ƙasa ba sai in jami'in shige da fice da zai binciki takaddun matafiyin ya ba shi izinin shiga ba mutum duka ne ya san haka ba a lokacin da yake amsa tambayar ko wannan fahimta ta sa, ta bambanta da sabbin dokoki da sabuwar gwamnatin amurka a ƙarƙashin shugabancin donald trump ya gindaya mr russell brooks ya amsa da cewa i believe that the individuals encountered uh, some difficulties that had nothing to do with the immigration policies. Brooks ya ce, A'a, ina ga waɗanda dokokin suka shafa ba su fahimci manufofin gwamnatin Amurka ba. Waɗannan matafiya da suka samu cikas wurin shiga Amurka sun samu matsala ne wajen tantancewa da kuma yadda suka amsa tambayoyin jami'an shige da fice a filin jirgin sama ba wai dokokin da aka gindaya ne ya shafe su ba. To wace shawara zai baiwa 'yan Najeriya da ke fuskantar matsala wajen shiga Amurka? I would say that they should continue to uh, inquire with the U.S. Embassy and our consular section as to the actual state of affairs. They will find out that Nigerians are certainly welcome to travel to the United States. Russell Brooks ya ce, ‘yan Najeriya su ci gaba da tuntuɓan ofishin jakadancin Amurka domin samun bayanai da zai taimaka masu. Brooks ya ce Amurka tana maraba da mutanen Najeriya domin akwai muhimman abubuwa guda biyu da suka haɗa ƙasashen ga auratayya a tsakanin al'umman ƙasashen biyu da kuma dangantakar diplomasiya mai ƙarfi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.